Barka da zuwa tashar tsakar gida. Raba gardama a shirin labari na ya fara samun suka daga malamai a hirarsa ta farko a Midiya Arewa. Wata hira da kafin yada labarai ta BBC Hausa ta da Adam Garba da aka fi sani da raba gardama a shirin labari na ta ɗauki hankali inda ya bayyana tarihinsa da yadda aka yi ya fara fim wanda duka duka ma fim ɗinsa na uku kenan daga wani na turanci mai suna voiceless sai kwana 90 sai kuma wannan kamar yadda ya bayyana haka za ya bayyana yadda ya samu shiga shirin labari na da yadda ya ji game da cece kucen da aka yi ganin bayyanarsa a matsayin raba dama sunana adam garba ni professional actor and filmmaker ne wato jarumi na nollywood da kannywood tarihi kuma to bari da yin gade ya zan iya sa um, a jos aka haife ni a ah, jos na girma a nan ne makaranta na primary da secondary ah, sai na tafi nasarawa state university na je na digiri ina wato a banking and finance ban taba karantan acting ba sai amma na ɗau wasu courses uh, after na script writing da acting kuma na na ɗau drama classes da nake secondary school uh, tun da nake yaro tun da nake ɗan ina ga shekara bai wuce hudu ko biyar ba ma <laughs> I've always remembered being an actor. Wato, na abin ba ni na zaba acting ba. Abin sai mun kamar acting ne zaɓe ni. Don sabida da yawan lokaci haka idan an abu kuma in yi kukan karya don in samu wani abu. So a nan duk dai <laughs> na koyi abin da ya abin a jikina daga yanayin abubuwan da nake kallo kuma a TV. Ta yaya ka fara fim? wannan kuma <laughs> shine dai story din za ce saboda tun na taso ban da connection kwata-kwata da komai na industry sai can uh, this is like in 2018 um, akwai kanina wanda yake ce min to yana yawan ganin eh, mutane suna shiga cikin abin nan ana zuwa auditions da abubuwa me yasa ban taba gwadawa ba kuma akwai wani gashi nan ya taso kuma a Jos din yake don saboda a lokacin ma ana Jos sai ce min ko zan je in gwada to sai na ce to shikenan sai nuna min wannan din so eh, shine dai fim da yau aka sani as voiceless da na je wurin a ah, sanda bugun zuciya ya kama ni zan ce ko gabana dai faɗi saboda ban taba zuwa audition ba first try ina ne ban taba gwada komai ba ko a online ban taba applying ma kowane film ba sai da na je dai na ga mutane dubbai takwas na je na safe to sai kusan karfe biyar da rabi na samu ne audition ina da dai na shiga dai akwai robert peters eh, daga turai ya zo haka to shine dai yana gani na sai pikin interest sai ya nuna min eh, ya ji daɗi na ya sassa ni na abubuwa da kala-kala duk abin da na planning sai na samu voiceless to uh, bayan na samu voiceless din ne dai to sai ya zama hit me baka sha'awar shiga fim din hausa uh, to eh, gaskiya dai ban taba sha'awar ba sai um, sai daga baya din eh, first film din da na yi ana uh, first series series ne shine aikin da na fara yi na just recently ma last year i think shine wanda kuka sani da kwana 90 wanda eh, salisu balarabe shi daraktan fim kenan ya kira ni a waya ya mun bayani akan yanayin ya ga wani short film dina wato a youtube kuma na birge shi sosai kuma yana son eh, in zo in gwada mai wani role to haka shine na je na gwada kuma ya amince da role ya karba role din kuma eh, shine dai abin da shiga da ni kenan amma sai second one din shine labari na gaskiya dai yin labari na shi ya canja min completely tunanina Ah, akan arewa like na ji daɗin aikin sosai na ji daɗin ah, komai akan aikin da masu aikin da wanda muke aiki da su duka na ji daɗin gaskiya ana ta ce ku ce tun bayan fitowa ka ashirin labari na ya kaji gaskiya ah, wato wannan dai karakta ne wanda ni kaina ban yi expecting zai sami irin wannan reception din ba ko irin wannan reaction din wato akwai good akwai uh, bad ga baki daya but wannan abu ne wanda yake faruwa so i'm used to it um, ma me kai a rayuwar nan akwai wanda zai criticizing so uh, for actors it's not that different um, yanayin da na samu character ma kaman uh, akwai abokina wato shi isa ferus khan presido kenan shine kira ni ya ce min gwada auditioning ma wannan karakta din kuma tun a lokacin ya mun bayani akan cewa karakta ne wanda da yawan mutane sun sa min ido wanda um, yana da babban importance to the story a yanayin wannan so ce ce min zo a shirye a haka ne auditioning kuma har I was fortunate and privileged na samu karaktan wato um, abin da zan ce shine dai ma wanda uh, yanzu suke da wannan reservations akan karaktan uh, ku trust in the process aiki ne wanda I believe in kuka bashi chance za ku ji daɗin shi karakta ne wanda I believe um, you come good. wani ne tauraron ka? Uh, well, uh, suna da yawa. Inda uh, batun tauraro ne a uh, The Mentors. Uh, amma wanda dai zan ce na taso ina kallon shi ina bin kariyar uh, shi wato da ayyukan da ya duka shine wato Sani Ma'azu. menene bambancin fim ɗin hausa da na turanci ok um, bambancin dai mostly zan ce kuɗin kayan aiki da kuɗin aiki kana da aure a'a <laughs> ban da aure amma uh, like everyone insha Allah soon wani abinci ka fi so Uh, abincinmu na ƙasa native food mu it's, it's, it's what does it for me gaskiya like uh, shinkafa tuwo miyan ganye doya sakwara duk favorite foods ina ne amma if i had to pick akan abinci ɗaya zan danyi yi possibly snack in ce ko dankalin turawa da catfish is my personal favorite sai dai Batun da ne yadda ya taso da basira acting tun yana karami wanda ya ce har yakan yi kukan ƙarya don ya samu wani abu ya jawo hankalin wani malamin addini inda ya dogon jan hankali game da yadda fim ɗin ke koya wa yara munanan ɗabi'u inda ya kafa misali da wannan hira da bayanan da Adam Garba ya yi na yadda yake kukan ƙarya da kuma labarin Aisha Humaira da yaron da ta taimaka da har yake aljanan ƙarya wanda shi ma ya bayyana duk fim suke koya tun da nake dan ina ga shekara bai wuce hudu ko biyar ba ma I've always remembered being an actor. Wato, na abin ba ni na zaɓa acting ba. Abin sai mun kamar acting ne zaɓe ni. Don sabida da yawan lokaci haka idan an ɗamin abu kuma in yi kukan karya don in samu wani abu. So a nan duk dai <laughs> na koyi abin da ya abin a jikina daga yanayin abubuwan da nake kallo kuma a TV. To bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah. Ba haka yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Wannan mutumin da kuka saurare sa kusa da ni, na san mafi yawan cikinku sun san shi. Wato ɗan fim Hausa ne, BBC sun tattauna da shi a wannan satin. To a cikin tattaunawar da aka yi da shi ne yake cewa shi fa tun yana yaro ƙarami. ya koyi acting tun yana yaro ƙarami wato idan aka yi masa wani abu sai ya kukan ƙarya domin ya samu wani abu saboda mai ya tasirantu da abubuwan da yake kallo a TV mana eh, dangane da abubuwan da yake kallo a TV to hakan sai ya koya masa acting wato tun yana yaro ƙarami yake ɗabbaƙawa idan aka yi masa wani abu sai kukan ƙarya ko kuma kukan ƙarya domin ya samu wani abu la haula wala quwwata illa billah kwanaki can nayi magana makamancin wannan nace wallahi akwai yara da yawan da suka lalace saboda abubuwan da suke kallo cikin finafinai yara da yawa tarbiyyansu ya lalace saboda abubuwan da suke kallo a tv a lokacin da nayi wannan maganar wani yaro ne ya gudo daga bauchi ya zo garin Kano ya ta wa shi yana so ya kalli wata jaruman fim Hausa wanda ake kira Aisha Humaira. So sai na ce wannan abun da yayi na gudowa daga Bauchi ya zo garin Kano ta gararan ba a titi na ce wannan abun ya koya ni cikin fina-finan Hausa. Na ce wannan abun ya koya ni cikin fim. So kuwa cikin ikon Allah sai ga ita Aisha Humairan da kanta tana tabbatar da wannan maganar da na faɗa ita Aisha Humairan da kanta ta tabbatar da wannan magana da na faɗa saboda lokacin da yaron ya zo suka gana da shi ta yi masa abubuwan da za ta yi masa sai aka ce to ya koma Bauchi ya koma garin su sai ya koma bayan ya koma ko sai sake gudowa ya dawo wai shi yana so ya zauna a wajenta ne bayan ya koma ya sake ya gudo ya dawo to ita da kanta tace wannan yaron wato yana acting ita da kanta tace wannan yaron yana acting wato sai ya zo ya ta wato suman ƙarya kamar dai aljani yake da shi kaza kaza wai shi fa lallai a kawo shi gidan ta domin ya samu nitsuwa ita da kanta tace yana acting ina so ku ji maganar nata da video nasa na acting din da yake yi daga baya sai mu fito mu yi ta mu dawo daga bayan dawo yi ta insha Allah ku duba ku gani to yanzu ne in takaice muku labari a yau din nan yau ɗaya ga watan da nake wannan bidiyo ga yaro na an daɗa kira na an ce min ya dawo sai ya tsiri wani abu yaron nan actin yake yi yana can yana ta bori yana birgima wai yaron nan sai ta da aljanun ƙarya yayi ta rashin mutunci kawai saboda a ce da gaske ne shi babu inda zai zauna a Kano sai a wajena to taimakon da Allah ya mun tun farko dama ba a ma danganta shi ma da inda nake ba duk abin da za a yi sai aka yi shi akan hanya wai wai acting yake yi gashi nan shi ba zai bar Kano ba shi ba shi da lafiya shi kawai Kano yake so ya zauna a To ƴan uwa kun dai gani ita da kanta ta ce yana acting kuma gashi acting din yake yi don Allah ina ya koyi wannan ina ya koyi wannan idan ba a fina-finan da yake kallo na Hausa ba ina ya koyi wannan ya karanta acting ne ina ya koyi wannan a cikin fina-finan Hausa gudo wanda yayi ya koya ne cikin fina-finan Hausa da gudo daga Bauchi ya zo Kano saboda a fina-finan Hausa yana ganin yadda yara suke gujewa iyayen su tafi wani gari su je su shiga duniya ya gani ya koya sannan wannan suman ƙaryan da yake yi don Allah ina koya in ba a fina-finai ba yana ganin da ake suman karya da kaza da kaza wai gashi shi ma yana yin wannan suma din domin ya cimma burinsa a kai sa gidan ita Aisha Humaira din ya rayu a gidanta kuna gani ko to wallahi yan uwa yara suna tasirantuwa kwarai da gaske da abubuwan nan da suke kallo cikin fina-finai wallahi akwai wanda ƴaƴansa sun zama uh, surguman barayi akwai wanda ƴaƴansa sun zama barayi yana mamaki ya aka ƴaƴansa suka zama barayi ya musu tarbiyya daidai gwargwado ya manta cewa yana barin suna kallon fina-finai ana ɓata musu tarbiyya. ya manta cewa 'ya'yansa suna koyan abubuwan da zai bata musu tarbiya cikin fina-finan Hausa na suka koyi sata wallahi ko wanda ƴaƴansa sun koyi sata cikin fina-finan shi bai sani ba cikin fina-finan da suke kallo a akwai wanda ƴaƴansa sun koyi shaye-shaye cikin fina-finai yana gani a fina-finai wani na shan sigari wani na, shan wiwi da kaza shi yaro baya iya bambanci tsakanin abu mai kyau ko mara kyau kai babba ma ya tasirantu da abubuwan da yake kallo cikin fina-finai bele yaro karami to wani ya zama mazinaci wato yana bin mata ana mamaki ya aka yi wallahi wani a cikin fina-finai ya koya don haka iyaye ku ji tsoron Allah ku kula da tarbiyyan 'ya'yanku ku lura da abin da suke kallo a TV ku lura da abin da suke kallo a TV kan ku kyale su suna kallon komai kada ku bar su a hannun waɗannan annobar su lalata muku tarbiyyar 'ya'yanku wallahi saboda idan kuka yi haka hakan zai iya zama muku matsala ranar tashi alkiyama ku ji wani hadisi mai ban tsoro hadisin da zo cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma mina abdin yastar'ihi Allah subhanahu wa ta'ala ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harama Allah alaihi aljanna manzon Allah ce dukkan wanda Allah ta'ala ya ba su kiwo ‘ya'yanka kiwo Allah maɗaukakin sarki ya baka ƴaƴanki kiwo Allah madaukakin sarki ya baki to manzon Allah ce duk wanda Allah ta'ala ya ba sa kiwo kamar da Allah ta'ala ya ba ku kiwon ƴaƴanku to sai mutum ya mutu ranan da ya mutu yana mai ha'intar kiwon da Allah ya sa, bai tsaya wa ƴaƴansa tarbiyya yanda ya kamata ba ya mutu yana mai wato ha'intar ƴaƴansa bai tsaya ya kula da tarbiyyansu ba bai tsaya ya kula da abubuwan da suke kallo a TV ba bai tsaya ya kula da ƴaƴansa ya ba su tarbiyyan da ya kamata ba manzo Allah ce dukkan wanda ya mutu yana mai ha'intan kiwon da Allah ta'ala ya basa illa haramallahu alaihi aljanna to Allah zai haramta masa shiga aljanna babu shi babu shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wallahi ƴan uwa akwai wanda ƴaƴansa za su zama sababin wato shigansa wutan jahannama za su zama sababin da za hana masa shiga aljanna in ka san za ka haifu ba za ka kula da tarbiyyan ƴaƴanka ba wallahi goma ba haifu din ba wallahi in dai ka san za ka haifi ƴaƴa ba za ka kula da tarbiyyan su ba za ka ha'ince su ba za ka ba su tarbiyyan da ya kamata ba wallahi kar ka haifu yafi ma sauki saboda ran tashin alƙiyama za su zama matsala gare ka don Allah ya gaya ma cikin alkur'ani ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ya kwanda suka yi imani ku kare kanku ba kanka kai kaɗai ba Allah ta'ala ce wa ahlikum da iyalanku da Allah ta'ala ce ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta da Allah ya ce ku kare kanku shikenan in kai ka zama mutumin kirki kai kaɗai ka tsira sai Allah ta'ala ce wa ahlikum da iyalanku to don kai ka zama mutumin kirki kai zaka je ran tashi alƙiyama mai yiwuwa ai ma hisabi a ka zo da ayyuka na gari to sai kuma a duba a ga ƴaƴanka baka kula da tarbiyyarsu ba ƴaƴanka kuma mutanen banza ne to wallahi kaka ce kai zaka tsira su su shiga wuta kai ka shiga aljanna in dai sakaci kai kai sakaci wallahi za su makale ka ku shiga wuta tare saboda Allah ya gaya ma tun nan duniya ka kare kanka ba kanka kai kadai ba da iyalanka ka kare kanka da iyalanka daga shiga wuta wanda makamashinta mutane ne da wato duwatsu don haka in uwa mu kula da tarbiyyan ƴaƴanmu mu kula da abubuwan da suke kallo a TV saboda na yi musu tasiri abin da suke kallo na, nayi musu tasiri a rayuwarsu yan uwa mu kula sosai ko da fina-finan ne in ma dole ne sai sun kalla to wallahi ku zaɓa musu wanda dai dottinsa kaɗan ne wanda saƙon da ake isarwa a ciki ba mummuna ba ne sai su kalla kuma wanda ba, abun nan ba ne amma in dai kuka bar 'ya'yanku suna kallon wa'annan fina-finan kowane iri suna kallo to ku sani za ku ga ba kyau duniya da lahira ubangiji Allah kare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu